yau yanzu muna tare da alhaji grema tirab a shugaban hukumar na samar da agajin gaggawa na jihar borno ranka da eh, akwai yake bayanai da ke fitowa daga kasashen amurka Ah, da sauransu na cewa an baiwa najeriya tallafi ah, musamman ma waɗannan jihohi da waɗannan ah, wannan itila'i ya shafa na kare kamar ya kuke jini game da wannan sanarwa wato gaskiya muna matukar farin ciki da godiya ga abin da gwamnatin kasar amurka ta yi domin a tallafa mutanen najeriya baki daya musamman ma jihohi guda uku wanda wannan rigima da hargitsi ta shafa na boko haram a jihar adamawa da borno da yobe an ba su kimanin dala miliyan goma da 'yan sama to wannan abu ne wanda dama muke nema da jimawa mun kira sauran kasashe dama tun ba yau ba domin a zo a agaza wannan kasa mu da kuma jihohinmu musamman ma borno ita ce jiha wadda ta fi shan wahala a cikin wannan alamarin rashin tsaro to muna godiya kiyama gwamnatin amurka kuma muna kira da sauran kasashe su yi koyi da abin da gwamnatin amurka ta yi ba ma sauran kasashe kadai ba da mutane a kungiyoyi na zaman kansu wanda ba na gwamnati ba da kuma dukkanin mutanen kirki da kuma kungiyar agaji na duniya gaba daya muna gayyatar su zo nan jihar borno borno tana bukatar agajinsu su muna da kimanin mutane 120 da yan kai wanda suke a kebe a sassanni wanda daban-daban gwamnati ta kebe su a wurare kusan sha uku kuma muna da kananan hukumomi kusan 22 a ciki to kowane karamin hukuma muna mu'amala da ita a cikin wannan sassa da aka kebe a matsayin camp na zaman kanta na ranka da kake ji wannan tallafi da ita kasashen turai suka bayar zai eh, zaga kuma ba tare da an samu matsala ba eh, eh. da musamman ma waɗanda aka kebe wannan kuɗaɗe daga gare su in Allah ya raba za a samu matsala ba saboda dalili kuwa su mutanen Amerika kwanaki sun zo mun zauna da su mun tattauna da su kuma mun kewaye da su sun ga abin da idon su to kuma na tabbata kungiyar america ba ya ta bada kudi ne haka kawai ta yi baya ta zanna ba sai ta tabbata abin da ta bada wannan kudin an kebe domin su dole su an cimma manufansu kuma tare da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da kuma su kungiyar zamuyi aiki tare mu tabbata ya isa zuwa ga inda mutanen da aka ba su da dama in Allah ya dakwa abin ta faɗa da za mu doke su kuma za mu ci gaba da yin